tsangoma ko cin mutum yi ba shi sauyin na ɗan jarida ɗan uwa na ɗan jarida ba gudu ba ja da baya. Masu sauraro barkanmu da haɗuwa a shirin dandalin 'yan jarida daga nan sashen Hausa na muryar Amurka wanda a yau ni Suleiman Muni Barma zan jagoranta. Shiri ne da ke mai da hankali kan muhimman batutuwan da suka wakana a kowane mako a ƙasashen Afirka ta yamma da ta tsakiya. yanzu eh, haka muna tare da Ibrahim Musa na jaridar La Rue de l'Histoire Info da Zabairu Sule na jaridar Le Temps. Malamai barka ku da zuwa. To sanarwar tsinke hulɗar tsaro da gwamnatin Chadi ta bayar a tsakanin ƙasar da Faransa a daidai lokacin da dakarunta suka ƙaddamar da farautar mayakan Boko Haram a kewayen tafkin Chadi. na daga cikin manyan batutuwan da ke ɗaukar hankula a yanzu haka. Ibrahim, wace fasara kai za ka iya yi wa wannan mataki na ƙasar Chadi? To, wannan abu dai bai ba da mamaki ba, saboda sanin kowa ne Chadi tana ɗaya daga cikin ƙasashe waɗanda ke yaƙi da ta'addanci yankin Sahel. Shekara guda zuwa biyu da wuce an ga duk abubuwan da suka biyo a yankin sahel ƙasar mali ta yanke hulɗa da ƙasar faransa ta fannin tsaro ƙasar burkina faso ta biyo baya ta fannin tsaro sannan ƙasar jamhuriyar niger ita ma ta bi sahu to menene yasa duka waɗannan ƙasashe suka yanke hulɗa saboda suna ganin yakin da ƙasar ta faransa ta ce zo ta kama musu kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba yanzu da ko kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba kenan ya kamata a ce an sake sabon salo an sake sabuwar tahiya in ka ɗauka ƙasar ta cadi ai kahin ma ta yanke hulɗa da ƙasar ta faransa akwai wannan kungiya ta fort mix multinational wadda ta hada kasashe biyar kasar kamaru kasar chadin kasar nigeria kasar niger da kasar benin ko da ke ita kasar benin a matsayin yan kallo yan kallo take amma waɗannan kasashen hudu su ne kamata a ce sun haɗa gwiwa sun haɗa ƙarfi da ƙarfi domin su yaƙi ta'addanci a cikin wannan tabbi na chadin a ranar 27 ga watan Oktoba da ya wuce Chadi ta kawo martani ga wani farmaki da su 'yan ta'adda na Boko Haram suka kai inda suka rasa sozawa fiye da kusan 40 daga wannan yaƙi ne ta fito ta yi barazanar cewa ita za ta jayewa ma da cikin wannan force mix multinational tana ganin kamar sauran ƙasashen na tafkin chadi ba su ba da himma kamar ita da take badawa kenan yau dan ta haito take ta yanke hulɗa da ƙasar faransa abu ne wanda dama ana ganin kamar yana tahi tun da wanda ya barazana za a hita da cikin kungiya wanda suka kawo karan kansu ma da balle wani wanda ya zo kamawa daga wani waje wanda ake ganin kamar ya ita cadin kayan aiki haka kuma ba su canza sani ba a zabairu sanannen abu ne cewa a shekarun baya cadi na daga cikin kasashen da faransa ke juya lamuran siyasar kasar ya son ranta shin kana ganin wannan mataki na gwamnatin muhammad debi da gaske take yi ko kuwa akwai wani abin eh, na daban eh, to kasa suleiman barma aka ce yan kiɗi ya canza rama saya take yi kwanakin bayan nan ta'adda da wasu sabon ƙungiyoyi na ta'addanci eh, suka kai maharmaki a ƙasar chad nan kwanakin bayan nijar ta bace da labaru na sirri wanda ta kwatanta samu ke akwai wani farmaki da sabon 'yan ta'adda da aka ba makamai za su kai mata chad da hako ba ta yi dauki barazana ba da mahimmanci sai daga aka kai harin aka kashe wannan sojoji sai da ta gani lallai duk abin da nijar ta mata, ya tabbata kuma da ta she wurin hilin daga wurin yaƙon na yada ta ga hada da suka kama suka samu cikin wannan hilin daga ta tabbatar da lalle kenan horon tana nan tana munahukatan ta shi yasa kenan kasan kasar Chad ta dauki haƙo ta dauki kurashi ɗinta yau ta ce wannan ta ce ta ma yanke huda tsakanin ta da horon ta sojoji saboda bata ga umfanin ta ba kwalliya bata biya kuɗin sabini ba kuma yanzu yau eh, shugaban kasar senegal ya yi jawabi wanda ya ce shi ma yana so horon ta jaye sojojinta daga kasar shi tunda su ma sun fara ganin a wani bangaren nasu an fara kai masu hari yan da sun fara kai masu kenan yau yanayin da ake ciki yana ba kasar da kasar burkina da kasar mali gaskiya ya lalle tarihi ya ba su gaskiya saboda mutane sun fara gaya ke kasar horashi ba ta zo don ta zaman laya da kwanciyar hankali a kasar kasashenmu na afirka ba a ta zo don taimu mu zan kwasa ne dan ta ke mu a kwashi dukiyar mu sa take a cikin kasar kawo sojoyin su. in sanyi bazara da ra'aniya ba su safa a jarida su kuki rokoki jomar da. to barkamu da sake dawa inda za mu ɗora da maudu'i na biyu Nijar da Mali da Burkina Faso sun yanke shawarar amfani da wato fasfor na Burkina Faso da samfarin uh, kati kati dantite uh, ta Mali a matsayin waɗanda za a amfani da su don buga takardun da al'ummomin ƙasashen za su yi bulaguro da su uh, daga baɗi. A yayin da wasu rahotanni ke cewa shugabannin ƙasashen sai da yawo za su yi taro a Abuja a tsakiyar watan nan na disamba don tabbatar da matakin ficewar waɗannan ƙasashe a hukunce shin ibrahim bar mu fara da kai menene kake ganin zai iya biyo bayan dukkan uh, uh, yunkurin waɗannan ɓangarori biyu to wannan ai abu ne ma wanda dama wajibi ne tunda aka yi to aka ce ƙasashen uku sun zamana in tsiya matsalmin ki ɗaya kenan kamata ya yi abun ya zamana ba a saman takardu ba kawai a zahiri ma ya kamata a ga haka nan kenan yanzu ɗan niger ɗan mali da dan burkina za su yin takardu na bai dai sai dai ba nan gizo ke saka ba tunda kahin su wannan kasashen uku su balle nan da kusan shekara guda da ta wuce akwai haɗaɗɗe kungiya ta sediyawo din wata ta haɗa kan kasashe goma sha biyar na yankin wa'anda duka saman falin fasfor din nasu ko da yake na kowace kasa daban-daban ne amma dai akwai tambarin ita sai da yawo din sannan kuma kahin ma a yi zancen fosfor din ai akwai kart wadda ita din ma ta sai da ya wuce wadda ke bayar da dama a yi zarga zarga a ko'ina cikin wannan kasashe sai dai duk da wannan tambura da ke ga wannan takardu na balaguro bai hana aka gaza samun rikin matsaloli ba tsakanin zarga-zarga idan zaka daga wani ƙasar zuwa waccan ƙasa. Hmm. Kenan yanzu haka abin da ya kamata a ce hukumomi nau'an na kasashe ku na iya sun doka kamar matakai shi ne idan an takardun ba su zama takardu ne iri ɗaya ko an ke ka dama ka hita daga wannan kasa ka ce wacan ya zama da takardu ne za su ba ka damar ka wala in kana Niger ka wala in kana Mali ka samu ka yi sakata in kana burkina bai kamata ba a ce takarrun akwai su amma duk inda zaka zo kuma za a tsaida ka a gate yan sanda da jandarma da duk wasu jami'an tsaro kuma sai sun anshi wani abu gare ka mm. tunda idan aka ce haka nan za a yi kenan har yanzu ana gidan jiya noman goji mm. takarrun ne kawai aka sauya masu aka sauya musu kala amma ta biyu ba su sauya ba mm. to amma akwai taro da ya kamata a gudanar a biyar ga watan nan na Disamba a Abuja na shugabannin kungiyar sai dawo ne domin za su tantance abin yi dangane da wato yunkurin su waɗannan da suka ba da sanarwar ficewa daga kungiyar sakamakon rashin jituwar da ya biyo bayan al'amarin da ya wakana a Nijar. Shin ya kake gani mai taron da ah, zai tsayarwa? Yau mi ne taron zai hiddawa illa bayan shi amce da ta hiyar tasu. Tunda kamar yadda su ka'idodi ko in ce dokoki na wannan kungiya ta tattalin arziki wadda dokokinta suka ce idan ka ce za ka hita ana baka shekara guda wadda za ka yi zauna ka yi tunani don wani adin wannan shekara ya cika a lokacin ne za a tabbata ka haita ko baka hita ba to an aiko manzanni an aiko wakilai an aiko masu shiga tsakani an nemi diya da za a tattauna da wannan kasashen uku su dawo sun yi tsayin gwamin jaki sun ce ba su dawowa ne yanzu taron sha biyar ga wannan wata ba wani abu bane taro ne wanda zai ba kungiyar sai dai yawo cewa to mu dai mun yi irin kokarin da muke yi na mu ga wannan kasa uku yan uwanmu ba su balle ba sun hau ku da zaki sun ce balle ba za su yi ne yanzu yarda ne kawai za ta yi wai zubairu ya kake kallon wannan sabon yunkuri da su shugabannin uh, ko kuma uh, gwamnatocin kasashen yankin sahel suka sa gaba a daidai lokacin da um, wa'adin ficewarsu daga kungiyar sai da yawo ke shirin cika a hukunce shi da yanzu ita wannan sai da yawo da wuya kowane ga taron ya amince taki ta tsaya da wannan abu tunda a taron da aka yi wasu labaru suna nuna cewa kanu sun rabu a tsakanin shugabannin akwai masu cewa a kare ɗan lokaci a gani ko za a ciwo kan abu akwai wanda su ta a'a kawai a yi na'am da wannan abu su dai wannan kungiyoyi na as kaga ba za su koma a baya ba kenan karan wannan zance tsakanin a koma da sai da yawo wannan ya kare hmm. kuma shi wannan zance da ake na passport da na kart eh, ya kamata mutane zan ka aiki da tarihi da zan ka aiki da baya tunda kaga ni abu ne na so kowace ƙasa ta yi tata karta da fasfor sai ya zama to a yi logo na ias ko wani fasfor ko kart sai a sa wannan logo na ias kawai wanda aka yi na sediyawo tun da yanzu yau in aka ce fasfor eh, da nijar da mali za su bin fasfor in burkina koko da burkina da nijar za su bin kart in ta mali to da aka samu da wata matsala ta samuwa ya za a yi amma kaga in kowa na da nashi na kai ne ko da ta matsala ta samu ko irin yanzu ga da samu da sai yawo ai kaga dai kenan kowa dai na da nashi iyaka lugo lugo ne kawai za ka hiddawa mm. ashi na biyu matsala na biyu da za a samu tunda kaga har yanzu gashi ana ce an haɗa kai tsakanin mu da Burkina da Mali amma yau dan Niger in ya tai tun hatun in ka ɗauka tun daga boda ta Mali ko boda ta Burkina iko sun fara cin shi da kuɗi ana ɗauka ana amsa kuɗi gare shi har sai ya kai inda zai kai to kaga kenan wannan ba a cewa an samu sauki tsakaninmu da mu da su ko na'am to masu sauraro iyakar bakin abubuwan da suka sauka a shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako kenan wanda a yau din ya samu bakuncin Zubairu sule na jaridar letan da ibrahim musa na jaridar La Rue de l'Histoire Info. A madadinsu da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Sule Mumuni barma da na jagoranci shirin ke ce da ku sai wani shikon insha Allah. Tsango ma ko cin mutum ci in ba shi sauyin na ɗan jarida, ɗan uwa na ɗan jarida, ba gudu ba ja da baya.